بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجي آه، قبل كراتم ونالي مختصر سيد البخاري wato at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na al-imam az-zubaydi a yau insha Allah za mu yi darasi na 51 ko muna cikin kitabun ghusli wato babin da yake bayani dangane da wanka na janaba ko haila ko nifas mala yace wa anha radiyallahu anha قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح ديبا وانا حديث إمام البخاري رويته شاكركشن باب إذا جامع ثم عاود wato babin da yake bayani cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa sannan kuma ya sake komawa ya sadu da ita wa anha daga Aisha radiyallahu anha Allah yarda da ita qalat ce kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare fa yatufu ala nisa'ihi je ya kewaye matansa ya sadu da su gaba ɗayansu kuma su tara ne thumma yusbihu muhriman sannan ya wayi gari kuma yana mai harama da umra yundahu ɗiban yana tsatsafa da turare wato turare na yayyafowa daga jikinsa wannan hadisin Aisha radiyallahu anha tana gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kewaye iyalansa a lokaci guda kamar yadda hadisi na gaba zai fassara mana gaba ɗayansu wato kowace ya sadu da ita wannan ma ya sadu da ita a yini guda ɗaya ko a cikin dare guda ɗaya sannan kuma aisha radiyallahu anha ita ne take sa masa turare a jikinsa sannan ya zagaye iyalin nasa to wannan yana nuna mana kenan ya halatta mutum ya sadu da iyalinsa gaba ɗaya a rana guda amma idan muka ɗauki hadisin wato ba khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ta sama ya nemi izinin iyalensa ne kuma suka bashi daman haka sai ya kewaya su gaba ɗayan su guda tara ya sadu da su da a dare ɗaya ko a yini ko a dare saboda ya halatta ka sadu da iyalenka dukkaninsu guda hudu a rana ɗaya amma idan da izininsu ne in ko ba su baka izini ba to baya halatta ka sadu da kowace sai wanda ran kwananta ne wato ita take da wannan lokacin to wasu malamin sun tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ba a wajabta masa ya riba wa matansa kwana ba ganin damansa ne ya riba wa matan kwana to in ko ganin damansa ne ko ba da izinin su ba ko ba da izinin mai kwanan ba zai iya kewaye matan gaba ɗayansu ni ga dama ya shiga wurin wannan ya ga dama ya shiga wurin wannan wasu malamai sun tafi cewa kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi bai zama wajibi ya riba matansa kwana ba saboda haka zai iya saduwa da su a dare daya dukkanin su gaba ɗayan su kuma ba tare da ya nemi izinin su ba idan haka ne to kaga manzon Allah sallallahu alaihi shi yake banta da wannan kawai in kuma mun ce a'a shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wajibi ne ya riba matansa kwana kamar yadda ya riba musu din ko ce yana mata kwana ɗaya to sai ya zama kenan ya nemi izinin su ne ya ne wannan kuma kai ma ya halatta ka nemi izinin iyalinka kai hakan ne sannan kuma Aisha radiyallahu anha duk da kishin da take da shi ita ne take sa masa turare lokacin da zai hakan ne kuma ta san me zai yi saboda abu ne wanda yake na halal an halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yake nuna kenan duk kishin mace za ta iya kuma yarda wata ran a ranan kwananta mijinta je kwana a ɗakin kishiyarta ana samun hakan din sai dai wasu matan ba sa yadda sai dai rashin yardan kuma zai zubar musu da kiman su a wurin mazajensu wacce take yardan kuma zai ƙara mata daraja a wajen a wajen mijinta amma babu saɓani a tsakanin malamai cewa inda izinin su ne ya halatta ko a ce wannan tana da lalura na rashin lafiya sai ka nemi izininta ka je ka kwana a ɗakin yar uwarta ko ka je ka ɗan yi awowi a ɗakin yar uwarta sai ka dawo ɗakinta ko kuma tana al'ada za ka iya neman izininta ka tafi ɗakin ɗakin yar uwarta ko kuma tana jego ko makamancin wannan wannan ba matsala ba ne sannan kuma malamai suka ƙara da cewa ya halatta ma ka sayi wannan kwanan ya halatta ka saya domin haƙƙinta ne in ta ce ba za ta yadda ba sai ka bata dubu goma sai ka bata idan kana bukatan zuwa can din kuma in kai haka ya halatta wato ko ta baka kyauta ko kuma ta sayar maka asalin bada kyautan kwana shine sauda bintu zam'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwansa rayuwanta ta ba manzala ta sama kyautan kwananta tace manzala ta sama ya dinga kwana a ɗakin Aisha domin sauda ita ce matarsa da ya aura bayan khadija bayan khadija ta rasu to tashin manzo Allah ta sallama shekaru yana tana dan shekara tana yar shekara 55 manzo Allah ya aure ta shi ko yana shekara ai 53 shi kuma yana shekara 50 to da haka da taga ta tsufa sai ta duba amma tan manzo Allah ta sallama waye manzo Allah ta sallama yafi kyau sai ta ga yafi so sai ta ga cewa Aisha ne sai ta ce to ta ba wa Aisha kyautan kwanan to da haka sai zama ita ba ta da rabon kwana amma Aisha kuma kwana biyu ake mata duk sauran an yi daidaya Aisha za a mata kwana biyu har da wanda Sauda ta bata ta yi haka don ta daɗaɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta ce yace summa yusbihu muhriman Aisha tace sannan sai manzon Allah ya wayi gari yana mai harami yandahu diban wato turare yana ainihin zuba a jikinsa wato wannan ko yana mana sunna ne na mai harama da umra ko aikin haji ya shafa turare amma idan ya shafa turaren bayan ya yi wanka to in ya sa ihraminsa kuma babu maganar shafa turare don manzala ta sulama ya hana mai harama ya shafa turare lokacin da wani daga cikin sahabbansa dabbarsa ta kada shi raƙuminsa a arfa ta karya masa wuya ya rasu manzala ta da aka zo bunne shi manzala ta suma sai ce la tuqatu ra'sahu ko la tukhammiru ra'sahu wala wajahu wala tamassuhu diman kar ku rufe fiskansa kansa da fiskansa kuma kar ku shafa masa turare sai ce li'annahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda za a tashe shi ranar kiyama yana mai talbiya yana mai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak saboda haka zai tashi yana aikin haji wannan shi kuma mai aikin haji baya shafa turare kuma idan ya shafa turare sai ya fidiya sai ya yanka rago ko yayi azumi uku ko yayi da miskinai shida ko mudu biyu to amma wannan turaren da Aisha take magana turare ne na bayan yayi wanka kafin yayi harama yayi wanka kafin yayi harama yake shafa wannan ake shafa masa wannan turaren kuma in ya warware ma ana shafa masa in ya warware daga haramarsa ina wannan hadisi akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko wato mazala ta suna yana kewaya yana kewaye iyalansa a lokaci guda kai ma kuma ya halatta amma da izinin ya halatta amma da izinin sannan kuma yana shafa turare kafin ya harama amma bayan ya yi harama kuma baya shafawa to amma Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi yace iza jama'a sun ada idan mutum ya yi jima'i da iyalinsa sannan ya koma to kaga wannan zahirin babin bai nuna sai ka bi matan gaba ɗaya ba mana mace ɗaya mai mace ɗaya ma zai iya saduwa da ita sannan ya sake kuma saduwa da ita a wannan lokacin ko a wannan dare to sai dai idan a haka ne sawawun ka sadu da iyalinka kana son ka sake saduwa da ita ko kuma ka sadu da diyar an baka izini ka je ka sadu da diyar to dukkanin su an sunnanta maka kayi alwala kafin ka maimaita ma'ana ba dole sai ka yi wanka ba in ka sadu da wannan ba wajibi bane maza Allah baya wanka a tsakanin su amma kuma yana alwala in ka sadu da iyalinka kake son ka sake komawa ko kuma ka je wajen wata ka sadu da ita da izinin waccar to kai alwala a tsakaninsu saboda manzala sun hadisi muslim yace idza ata ahadukum ahlahu thumma thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa sai ke so ya sake komawa to yayi alwala a tsakanin jima'in farko da na biyu saboda shi yafi nishadi kaga ba sai kai wankan janaba ba hadisi na gaba dan uwan wannan hadisin ne yace an Anas radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaduru ala nisa'ihi fi as-sa'ati al-wahida min al-layl wan-nahar wa hunna 11 wa fi riwayatin tis'u niswa qila li anasin aw kana yudiqu dhalik qala kunna natahaddathu annahu udiya quwwata salatin wannan shi ma Imam Bukhari ya ruwaito shi a ƙarƙashin babin iza jama'a sun ma'ada yace an Anas radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi Anas yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tun yana karami mahaifiyarsa ummu sulaim ta kai shi gidan manzon Allah ta salama ta ce wa manzon Allah hidima to saboda haka ya san me yake faruwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Anas yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta ya kasance ya duru ala nisa'ihi yana kewayawa a kan matansa fi sa'atil wahida a lokaci guda min laili da daddare daga dare wannan hari ko yini wa hunna ida ashara matan su goma sha ɗaya ne wa fi riwayatin tis'u wato ainihin su su tara ne to wannan ya duru ala nisa'ihi wani zai iya kila tamanin ko yana zuwa ya ya gaishe su ne a lokaci guda sai dai wasu hadisan sun fassara cewa yana saduwa da su ina saduwa da su a lokaci guda amma da aka ce fi sa'atil wahida a lokaci guda kar kai tamanin a cikin awa ɗaya ne a sa'a anan ba ana nufin awa ɗaya ba daga baya ne aka samu istilahin sa'a minti ai minti 60 minti 60 ya zama awa shi yake cewa sa'a amma a zamanin da an ce sa'a wani dan lokaci zai iya fin awa ɗaya kuma zai iya bai kai awa ɗaya ba to sai dai zahirin wannan ya fi awa ɗayan tunda matan guda tara ne sannan minal laili da daddare wannan hari da kuma yini wato wannan riwaya tana nuna da daddare kan yi haka kuma da rana ma yakan yi haka ne ya kewaya su gaba ɗayan su in ma saboda shi ba wajibi ne sai ya raba kwana wa matansa ba ko kuma sun bashi izinin hakan ne ko kuma ya zama in ya fara da rana ya karisa da daddare wato a cikin dai 24 hours zai kewaye iyalansa gaba ɗayan su to sai Anas abin nan hadisin sai ke cewa wa kunna ida asharata su matan manzala ta suna su goma sha ɗaya ne wa fi riwayatin tis'u niswa a wata riwayan su tara ne to anan idan aka ɗauka cewa wa kunna ida ashara wato matan su goma sha ɗaya ne yake kewayawa a kansu sai zama wahami ne na mai riwaya mai riwaya ne ya kuskure don manzala sama bai hada mata goma sha ɗaya a wuri ɗaya ba sai dai ya auri mata goma sha ɗaya amma a riwaya yake cewa in kuma an dauka wa hunna ida ashara manzo Allah ya auri mata goma sha ɗaya amma ba su ne kewaya a dare ɗaya ba ko a yini ɗaya ba wannan magana ta inganta to amma wa fi riwayatin a wata riwaya ta bukharin tis uniswa matan su tara ne to kaga wannan shi zai fi inganci kenan matan tara ne yake waya su don manzala sama ya haɗa mata tara a lokaci guda kuma ta riwaya ta bukhari tana tabbatar da wannan da yake hadisi yana cewa kana ya tsofu ala nisa'ihi fil lailatil wahidati wa lahu yawma idhin tis'u niswa sama yana kewayawa akan iyalansa ya sadu da su a dare guda daya kuma a wannan lokacin yana da mata guda to kaga guda taran su ne wanda ya hada su a lokaci guda to manzala sama zancen da ya inganta ya auri mata goma sha daya to amma guda ne suka haɗu wato suka yi kishi tare ko kuma ya haɗa su a lokaci guda kuma wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata sama da guda hudu don ubangiji ta'ala ne ya halatta masa ya ayyuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ya kai manzon Allah sallallahu mun halatta maka matan da ka aura kuma ka bada ainihin sadakin su wanda haka mata guda tara in ya ga dama ma da zai kara ko ya canja daga ba aka hana shi saboda haka ya haɗa mata guda tara amma wannan ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata hikima ta ubangiji subhanahu wataala daga ciki shine ya zama ya tarbiyantar da mata guda tara waɗanda za su tallata wannan addini waɗanda za su ga abubuwan da yake na sirri wanda namiji bai zai iya gani ba kuma shari'a tana buƙatar su saboda haka sai su karantar da al'umma waɗannan abubuwa ɗin kamar yadda Aisha radiyallahu anha take yi to mata goma sha ɗaya da ya aura su ne khadija da, da sauda da aisha da hafsa da maimuna da safiya da zainab bintu kuzaima da zainab bintu ja'ash da abun nan da juwairiya da ummu salma da ummu habiba wannan ya inganta ya aure su amma goma sha ɗaya nan biyu daga cikinsu sun rasu kafin ya rasu kamar khadija ba mazala ta sama ya aure ta har tare su bai mata kishiya ba kaga ita ba ta da sauran matan ba wato Khadija bintu Khuwailid ita ce matarsa ta farko wanda kuma dukkanin ƴaƴansa gaba ɗaya daga wurin Khadija din ne in banda da guda ɗaya shine Ibrahim Mu'azzam wanda shi kuma daga baiwarsa ne Mariyatul Qibtiyya wanda sarkin Misra Muqawqaf ya bashi amma sauran ƴaƴansa kaman al da Abdullahi da Zainab da ruqayya da ummu kulthum da fatima dukkanin su ƴaƴan khadija ne amma sauran matan bai haifu da su ba da haka khadija kenan ita bata hadu da wata ba kaga bata yi kishi da ko kuma bata yi zamani da wa'incan sauran goma ba to haka nan zainab bintu khuzaima ita ma ta rasu wanda ake ce mata ummul masakin saboda tausaya miskine da take yi ita ma ta rasu kafin manzo Allah alaihi wasallam ya rasu saboda haka ita ma bata zauna da wasu matan ba to saboda haka kenan tara ne dai waɗanda ya haɗa ya zauna da su lokaci guda amma ba goma ba goma sha ɗaya bane shi yasa wannan ruwa take cewa wala hu yawma idin tis'u a wannan lokaci yana da mata mata guda tara kuma akwai mata guda biyu wanda ake shakkan ya aure su ko bai aure su ba wanda ya haɗa da su sai ce mata goma sha uku ya aura wanda kuma ya ce ba su inganta ba sai ce bai aure su ba daga ciki akwai matar da aka ce ya aura sai da ya zo dai sadu da ita sai shiga ɗakinta sai samu tana da ciwon kuturta saboda haka sai ce mata ilhaqi bi ahli ki tafi gidanku sai ya sake ta to amma wannan bai inganta ba ina da wuya manzala ta sama yadda yake kwadantarwa cewa in zaka aure mace ka je ka kalle ta ka kalli fiskanta ka kalli ainihin tafin hannunta don ka gane tana da ciwo ko ba ta da shi a ce shi ya aure mace ba tare da ya ganta ba ko ba tare da ya yi bincike a kanta ba amma dai haka riwaya ta zo sai dai bata inganta ba haka nan akwai ɗaya matar kuma wanda ya aura aka ce ita ma ya aure ta to da ya zo kafin ya shiga ɗakin ta sai take tambayan su Aisha wani abu manzon Allah sallallahu alaihi ya fi so in gaya masa in ya shigo ɗakina wai sai suka ce mata in ya zo kawai yana shigowa ki ce a'udhu billahi minka ina neman tsari daga gare ka shikenan ita kuma yana shigowa sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsari daga gare ka yace me yake ce tace a'udhu billahi minka ita ta dauka yana jin daɗi ne to sai manzo Allah ta sama wai sai ce mata wato da qad usti bi azimin ilhaqi bi haliki kin nemi tsari da babban abu ki tafi gidan ki tafi gidan ku ya sake ta amma shi ma bai inganta ba saboda yana da wuya dai zai yanda mata suke da kishi su shirya wa mace ta ga manzo Allah ta sama irin wannan irin wannan magana sannan kuma yana da wuya itan a ce bata gane wannan lafazin cewa lafazi ne mummuna ba da za ta gaya manzo Allah ta sama shi tunda balarabi ya ce ta san me larabci ta san fassara ne so da haka wannan mata guda biyu sai aka tafi cewa wato ainihin bai inganta ba riwayan bata inganta ba amma guda taran nan dukkanin su sun inganta kuma manzala ta sama ya fara auren Khadija a guda goma sha ɗaya kai ya fara auren Khadija ne daga baya auri Sauda sannan kuma ya biyo baya da Aisha radiyallahu anha to a dukkanin matansa gaba ɗaya Aisha radiyallahu anha ita ce wanda ya aure ta budurwa amma dukkanin sauran zawarori ne ma'ana ya aure su wasu ma sun fi shi shekaru amma ita tana yarinya an daura auren tana iya shekara shida amma bai tare da ita ba sai bayan shekara uku hijira na abin nan bisa an aiko shi da shekara goma ya aure ta ya daura mata aure amma san da aka yi hijira a shekara ta goma sha uku sannan ya sadu da ita a madina ta tare ita ce kawai budurwa kuma ita ce wanda ta rayu rayuwa mai tsawo bayansa shi yasa take ba da hadisansa fiye da kowace ainihin wato mata don ta rayu kusan shekara hamsin bayan rasuwan manzon Allah sallallahu tana karantar da tana karantar da addini to da mata manzon Allah sallallahu haramun ne su auri wani bayan bayan ya rasu to da haka ta sha gwagwarmaya sosai to abin nan wannan ita ce ita ita ainihin mizanta kenan ta bambanta da wannan sannan Zainab bintu Jahash ita kuma a sama aka daura aurenta ita ce wanda ba a yi siganta a nan duniya sigan aurenta a nan duniya ba waliyanta su ce na bawa manzo Allah ta sama manzo Allah ce ya karba ko ita ta ba da kanta a'a ubangiji ta'ala ne da kansa ya daura mata aure da manzo Allah ta sama a saman samman bakwai lokacin da ta rabu da ainihin abin nan uh, Zaid bin Harisa manzo Allah ubangiji ta'ala ya aura masa ita kamar yadda kuma aka saukar da ayar alkur'ani wanda take tabbatar da haka da ayoyin alkur'ani suke nuna rikicinta da wato ainihin mijinta zainab abin nan zaid bin harisa wanda manzala ta sama da yayi tabannin sa ya dauke shi kaman ɗansa ne kamar yadda ake a zamanin jahiliya kafin musulunci ya hana irin wannan abu da rikicin da aka yi ta yi ko manzala aka masa wahayi da su rubu ya aure ta amma baya son ya bayyana musu har yake ta kokarin sasanta su a karshe dai ubangiji ta halaye wa falamma qada minha zaidun wa taran zawwajnaka Allah ta'ala ya aura masa ita to shi yasa wannan matan ita ne kawai take iya ja da wato ainihin Aisha Aisha tana yi wa sauran matan alfahari cewa dukkanin ku zawarori manzala ta sama ya aure ku amma ni kuma ya aure ni budurwa tana musu alfahari da haka in kishin ta tashi to amma kuma ita Zainab tana iya bata amsa amsa Zainab bintu Jahash sai ta ce dukkanin ku iyayen ku ne suka aura manzo manzala ta sama ko amma ni kuma ubangiji ala ne ya daura auren mu daga saman saman bakwai to sai Aisha ta yi shiru tare ta me za ta faɗa mata to kaga babbar magana <laughs> kenan to wannan ita ce Zainab bintu Jahsh to wannan abun nan Hafsa kuma ya Sayyidina abun nan Sayyidina Abubakar abun nan Sayyidina Umar ita ma albazawara ya aure ta a lokacin da mijinta ya rasu sai Abubakar abu Umar ya tallata sai Abubakar cewa ya auri ainihin Hafsa ka san mutum zai so ya wani babban mutum mai daraja to sai sai Abubakar ya shiru bai bashi amsa ba to sai ji bai ji dadin wannan abu ba ya gaya sai ina Usman ya auri ainihin Hafsa din shi ma yace zai nazari daga baya ce masa gaskiya ba zan yi aure ba ba zan yi aure yanzu ba to shikenan daga baya shi sai na Usman sai ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu kulthum ko ruqayya to daga baya ita kuma Hafsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta manzon Allah sallallahu alaihi ya aure ta ta zama matarsa to shine a lokacin sai na Abubakar sai ya samu sai na Umar yake cewa na san da kace mini na auri yarka hafsa ban baka amsa ba na san ranka ya ɓaci yace eh yace to a lokacin abun da ya hana in baka amsa manzala ta ya sirranta min cewa zai aure ta ne to ka gani ba dama in aure ta sannan kuma ba zai yi na yada sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ne shiru to kaga sai na Abubakar ya ya fita to sai shi kuma sai na Umar ya je yana koka manzala ta ya ce nace Usman ya aure Hafsa ya ki aure ta gashi ka aure ta sai sai na abun nan sai manzo Allah ta sama sai ke cewa a'a kowanne daga cikin su Allah ya masa canji mafi alkhairi Hafsa Allah ya mata canji mafi alkhairi ta aure ni ta aure manzo Allah ta sama kaga yafi sai na Usman sannan sai na Usman kuma Allah ya masa canji mafi alkhairi ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta fi yar Umar ko da haka babu matsala duk abin da Allah ya kaddara shi kuma ba za a kau da shi ba to nan sune matan manzo Allah ta sama sannan Hafsa ta taba yi wa manzo Allah ta sama laifi ya sake ta wannan shi yake nuna babu wanda ya wuce kuma ya saki kenan don duk hakurin ka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya saki mata to amma da yake baiwar Allah ne mai ibada mai tsoron Allah to sai manzo ubangiji ta ala aiko mala'ika jibrilu ya zo ya gaya wa manzon Allah ta sama cewa ya mai da wannan matan murhu yuraji'ha fa innaha sawwamatun qawwama ka je ka gaya wa manzon Allah ta sama ya mai da hafsa saboda mai yawan azumin nafila ne kuma mai kiyamul layli ne to kaga ibadan ta sai ce ta manzo Allah ta kuma sai dawo da ita har yana su tana nan a matsayin wato ainihin matarsa to waɗannan su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su suna da kissoshi to amma ba muna ba da tarihin wato iyalai gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ba muna cikin babin abin da ya shafi wankan janaba kenan dai wannan hadisin yana nuna mana za ka iya jima'i sau biyu ko sau uku da wankan janaba guda ɗaya sannan za ka iya kewaye iyalanka a dire ɗaya ko matanka biyu a dire ɗaya amma da izinin matan idan suka baka in suka baka izini sannan ma yace an Aisha radiyallahu anha qalat ka anni anzuru ila wabisi at-tibi fi mafraqin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa huwa muhrim wato daga Aisha radiyallahu anha qalat tace wani hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babu man tatayyaba wa ihtasal ba kari ta hadisin ma ta ba mu kari ta ba lalle haka ne wa fi riwayatin tis'u niswa a wani riwayan mata tara mun gama da bayanin mata tara da goma sha ɗaya da goma sha uku yace qila li anas sai aka ce wa anas shi wanda ya rawaito hadisin. aw kana yutiqu zalik. don ya ce manzala yana kewaye matansa a dire ɗaya goma sha ɗaya ko tara dukkaninsa kuma ya sadu da su wani abun mamaki ne mutumin da zai iya saduwa da mace sau tara a lokaci guda ko da mata tara a lokaci guda abun mamaki ne wannan ile ya zama mu'jiza to sai suka yi mamaki sai suka ce awa kana yudiqu zalik yanzu manzala ta sama zai iya haka ya sadu da matansa gaba ɗaya a lokaci guda ma'ana ko da ma an halatta masa to mutum zai iya ne yana da wahala qala sai yace shi Anas kenan zai kawo dalili yace kunna na ta natahaddasu ai mun kasance muna tattaunawa Musa, Habbai, annahu utiya quwwata salafi cewa an ba wa manzo ta sama karfin maza guda talatin, wato karfin saduwa da iyali ake nufi wato idan an haɗa maza mutum talatin lafiyayyu wanda suke iya saduwa da mace to manzala kuma an haɗa masa ƙarfin su gaba ɗaya shi kaɗai to kaga idan mutum ɗaya zai iya kowa zai iya saduwa da iyalinsa sau ɗaya a dare ɗaya to shi kuma zai iya saduwa da mace sau talatin a dare ɗaya saboda an bashi wannan ƙarfi kamar yadda su ma wayanda ba manzo Allah sallallahu alaihi ba kowa da irin ƙarfinsa mutum kala kala ne wani yana da ƙarfi wani bai da shi to wannan abun yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce zai iya yin haka ne yana da karfin mutum talatin na na, na mazakuta ko kuma na saduwa da iyali sannan kuma yana iya saduwa da iyalinsa a dire daya abun a ba masa ne saboda wannan lafiya ne yake kawo shi abu na farko idan mutum bai da lafiya ba zai iya haka ba sannan na biyu kuma kwanciyar hankali kwantar da hankali don idan kana cikin tashin hankali ko sau ɗaya ma ba za ka iya saduwa da iyalinka ba tana sau biyu ko sau uku haka nan idan baka da lafiya to idan muka duba a zamanin mutanen da lafiyansu ya fi na mutanen yanzu galibi mutanen yanzu ba su da ƙarfi musamman wasu ƙasashe gara ma mu irin ƙasashenmu nan don laraba suna mamaki a za a yi mutum ya auri mata hudu kuma a ce yana biya musu bukata su ba sa ma yadda da wannan suka ce eh dai mutum yana shan magani to amma ba abun mamaki ba ne a zamani su mace ɗaiɗai suke aure ɗaya ma su kasa biya mata bukata ta zo tana raina su to idan ya zama na mutum baya iya biya wa iyalensa bukatansa to da su raina shi in yana iya biya musu kuma koma ya fi ƙarfin su to wannan abun a yaba masa ne kuma za su ji tsoronsa to manzala ta salama yana iya yin haka sannan abun da ya sa mutane da suke da ƙarfi fiye da na mutane yanzu saboda irin abincin da suke ci mu abincin da muke ci yanzu zaki da mai yayi yawa wannan kuma yana rage yana rage karfin namiji zaki da maiƙo to mutanen da kuma ba su da irin zakin da muke da shi da irin maiƙon da muke da shi galibi ma abincin da suke ci abinci na ɗabi'a ƴaƴan itatuwa ne suke ci galibi to su kuma wannan ƴaƴan itatuwan suna ƙara ƙarfin namiji suna ƙara masa lafiya kuma ko a yanzu inda zaka lizinci wannan to zaka zama daban ne ya zama ka nisanci zaki da maiƙo sosai ko kuma kana shan maganin zaki da maiƙo lokaci bayan lokaci sannan kuma ya zama kana cin ƴaƴan itatuwan nan irin su ayaba su lemo su goba su kankana su abarba da sauran dai abun nan ƴaƴan itatuwa su inabi da sauransu zai zama lafiyan jikinka daban ne kuma ƙarfinka daban ne to mutanen da suna da irin wannan abinci na ɗabi'a suke ci amma mu yanzu galibi an ana ƙawata abincin har ya zama akwai illa a cikin sa yadda zai yi wa mutum mutum illa a lafiyansa shi yasa yanzu cututtuka a yanzu sun fi yawa fiye da da akwai cututtukan da da babu su kwata kwata in ka yi bincike a littattafin da babu sunan su daga bayani aka same su to galibin su kuma abun da ya shafi abinci ne ta hanyar abinci ne ake samun waɗannan waɗannan cututtuka din Allah ya samu dace to shi yasa Anas bin Malik yace manzo Allah sallama zai iya hakan saboda su a yanda suke tunani an ba shi ƙarfin maza guda talatin ne ba ma guda tara kawai ba Malik yace an aisha radiyallahu anha hadisi daga Aisha Allah yarda da ita qalat tace ka anni anzuru ila wabisi tibi wato tace ka anni kamar ni anzuru yanzu da nake baku labarin hadisin nan kamar ina dubawa ila wabisi tibi zuwa ga kyallin turare fi mafradin nabi sallallahu alaihi wasallam a mararraban kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsakiyar kai inda wannan gashin yayi nan wannan yayi ta, wanda na sa masa wa huwa muhrin alhalin yana mai harama bambancin wannan da hadisin baya hadisin baya yana nuna wannan manzala ta sallama yana shafa turare idan abin nan turare yana diga a jikinsa ko kuma ana shafa masa turare a lokacin da zai yi harama da umra ko aikin haji wannan hadisin kuma yana nuna mana bayan an shafa turaren to kuma ana ganin alaman turaren bayan yayi harama da umransa ko aikin hajjinsa wannan shi yake nuna kenan idan ka shafa turaren lokacin da kai harama sai ka sa ihramin ka da daga baya an ji kanshin turaren ko an ga alaman wannan turaren ba za ka yi fijiya ba babu matsala don ka shafa shi kafin kai harama ne amma wanda za ka shafa bayan ka yi harama wannan shi yake da illa shine wanda ainihin zai zama yana da yana da matsala to manzala ta sallama ana shafa masa wannan turaren Aisha ta ce kuma in dinga ganin kyalli kyallin turaren a tsakiyar kansa kenan har a kansa ana shafa masa da sauran jikinsa kuma alhali yana mai harama wannan shi ke nuna in ka shafa turare alaman turaren bai zai cutar da kai ba ko da ya bayyana bayan kayi harama ne to wannan hadisi ne ingantacce sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana shafa turare kafin a yi harama to amma malikiya su sun tafi akan ba a shafa turare sai dai wannan hadisin hujja ne akan su cewa lalle sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mahajjaci yayi dole fahimta cewa kafin harama ake shafawa bayan an yi wanka kafin a sanya ihrami kuma a jiki ake shafawa ba a tufafin ihrami ba ke sa ta yi misali da kai amma bayan an yi harama kuma an ce labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan in aikin haji ne to babu maganan kuma wato a sake safa turare ko aikin haji ko ko umra ما نيتي وعنها رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وانا حديث كمر حديثا لمكا كرنتا أبايني في فريند منزون الله sallallahu alaihi wasallam yake wankansa ta ce wa anha daga aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita imam bukhari ya rawaito wannan hadisin a babu taklili sha'ri asna'il ghusl asna al ghusl babin da ke bayanin tsetsefe wato ainihin gashi a lokacin da ake wanka wato ma'ana shigar da ruwa a cikin gashi shine ma'anan taklil wa anha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya da ita qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tasala min aljanabati idan yayi wanka ko zai wanka daga janaba ga sala dai sai ya wanke hannayensa wato yana wanke hannayensa a gefe kafin ya sa hannunsa a cikin bokitin wankan ko ƙwaryan wankan wa tawabba'a wudu'ahu lis-salah sannan sai yayi alwala irin yanda yake alwala ta sallah mun karanta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi lokaci yana cikakkiyar alwala alwala cikakkiya sai kuma ya zai wankansa ya zuba ruwa a kansa da sauran jikinsa gaba ɗaya wani lokacin kuma yakan yi alwalan amma ya tsaya iya wanke hannu da shafan kai iya wanke hannu amma da zai wanke kafa ba sai bayan ya gama sallarsa gaba ɗaya idan ya gama wankansa gaba ɗaya in ya gama wanka sai sai zo ya wanke kafarsa daga baya kowanne kai ya halatta yaje sun maktasala sannan sai ya wanka to a wayancan hadisan summa afada ala jasadihi ma sai zuba ruwa akan sauran jikinsa gaba daya shine ma'anar sun maktasala din so da haka mun yi bayani a wayancan hadisan cewa wato yana nuna ba dole ne sai ka cuccuɗa jikinka ba amma ka cuccuɗa din kuma haka yafi kyau sai ce mai yukhallilu bi yadayhi sha'arahu, sannan manzala ta sama sai ya tsetsefe sha'rahu gashinsa sa bi da hannayensa ma'ana tsetsefe wannan ya shigar da yatsunsa a cikin wato gashinsa. don gashin su na larabawa zaka iya shigar da yatsunka a ciki sai kaman kana ya zama kaman kana tsefe shi da in yatsunka ne to kaga mu kuma anan sai ka shigar da ruwa a cikin gashin ka tunda bai zai yi ka sa yatsunka a ciki ba ana nufin ka shigar da ruwa a cikin gashin ka idan ruwa bai shiga cikin gashin ka ba zai zama kenan ainihin baka yi wanka ba abin nan wankan ka bai cika ba dole ne a samu wannan yace hatta idza zanna annahu qad arwa basharatu har sai manzala ta sama ya samu yaqini shine ma'anan zanna anan kad arwa basharatahu ya kosar da fatan jikinsa din wato fatar kansa din kenan an tsetsefe ya har ruwa taba cikin gashin kansa shine ma'anan zanna wa abun nan kamar yadda ubangiji ta yake amfani da zanna a cikin alqur'ani yana nufin tayakkana wa zanna wa zannuni iz dhahaba mughaziban fa zanna allan naqdir alayhi saboda haka ga yayi zato ba yayi zato yayi yaki ko da yake wannan na zaton ne yayi zaton ba za mu samu iko akan sa ba amma ne yaqinin shine me inni zanantu anni mulaqin hisabiya saboda haka abin nan wa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wanda aka bashi littafin sa hannun dama zai ce ku karanta ainihin takarduna dama ina da yaƙinin za a mini hisabi in ka fassara shi ina zato to ya zama ba mumini ba kenan don imani dole ya zama akwai akwai a cikin sa to da haka idan ya kosar da fatansa kenan kana ta zuba ruwa a kanka har ka tabbatar da me ka tabbatar da ka kosar da wato gashinka ko ina ruwa ya shiga har ya taba gashin kanka abun nan fatar kanka yace afaba alaihi a salata marrat yana zuba ruwa a kansa har sau uku ne ba sau ɗaya ba saboda gashi yakan hana shiga ruwa a zubawa guda ɗaya cikin kai saboda haka sai ka zuba ka murza ka sake zubawa har sau uku ka tabbatar da cewa wato ruwa ya taba ainihin gashin kanka abin nan cikin fatar kanka in kuma dama baka da gashin kaga ta zo maka da sauki yace sun man kasala sa'ira jasadihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanke sauran jikinsa gaba daya ma'ana ya zuba wato ruwa a jikinsa gaba daya ya fara daga sama yayi ƙasa sannan kuma abin nan ya fara da bangaren dama sannan bangaren bangaren hagu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ما ليت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقام لنا فقال لنا مكانكم ثم رجع فاقتصل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه وانا حديث imam bukhari ya ruwaito shi a karkashin wani babi da yace babun idza zakara fil masjid annahu junubun ya kharuju kama huwa wala yatayammam wato babin da ke bayani cewa idan mutum ya tina a masallaci cewa yana da janaba to zai fita ne daga masallacin kamar yadda ya shiga ba zai yi taimama ba kar wani ya ce to an zo za a tada sallah sai tina akwai janaba a jikin sai ce to jam'i zai wuce masa bari ya fita wajen masallaci ya bubbuga ya taimama ya zo ya shiga jam'i a'a ka je kai wanka kai kai alwala ka zo kai kai sallah idan kai liman ne sai kai bayani cewa kana da uzuri idan ba za a jira ka ba ka ce wani ya limanci kana da uzuri sai ka ja wani ya ci gaba da ya ci gaba da sallah in kuma za a jira ka sai ka ce to da Allah akwai janaba a jikina zan je ne wanka idan ne wanka zan dawo mu ci gaba da sallah kaga ba abun kunya bane sai dai mu a ɗabi'ar mu a ta yanzu a al'adar mu ba haramu bane kai nake son in ce amma mu al'adar mu inda zaka yi haka sai ya zama ka ba mutane a samin na surutu da maganganu kala kala wani ma ya ce yare na mana hankali ne da zai ce mu jira shi ta wankan kan janaba ya zo ya ce zai mana limanci mu muka ce je sadu da iyalinsa ne maganganu kala kala hakan ma sai zubar maka da kima a wurin mutane saboda haka bakinka alaikum ka rufa kanka asiri ka ce da Allah yana da uzuri wani abun nan ka zo kai mana sallah ko ka rike cikin ka ayi tamani cikin ka ne rude sai ka tafi gida ka je kai wanka amma in ka faɗi irin wannan to sai ya zama wani iri amma a zamanin sabon manzala ta sama wannan ba wani abu bane so da haka al'ada ita take hukunta irin waɗannan abubuwa manzala ta salama da janaba a jikinsa ya zo yayi ainihin abun nan ya zo aka tada ikama sannan daga baya tina ya ce ku zauna a inda kuke ya je wankan janaba sai dawo ruwa na diga a jikinsa kowa ya san wankan janaba yi sayyidina umar radiyallahu anhu yana tare da mutanensa a hanya shikenan sai ya je yayi abun nan ya ya abun nan yayi mafarki to da yayi mafarki an zo za a yi sallah yace a'a ku saurara na yi mafarki sai na yi wanka tukunna na wanke ainihin inda inda inda mani ya taba shikenan da yazo yana wanke inda mani ya taba sai suka ce ah to a baka wata rigan mana sai ce a'a in a bani wani riga kowa ne yake da riga guda biyu da sai zama kaman sunna kenan idan kai mafarki sai ka aje wannan rigan sai ka sa wata riga sai wanke kowa ya san menene yayi kuma haka ainihin sahabban manzo Allah sallallahu mutum zai irin wannan za ta faru da shi ya faɗa kuma cewa ga abin da ya faru da shi don a bashi don a bashi uzuri duk wannan bai zama wani abu ba saboda mai ana son a fahimci addini ne manzon Allah sallallahu wani ya zo ya tambaye shi ya rasulullah mutum ne zai sadu da iyalinsa bayan sun sadu sai kasala ta kama shi ya zama bai fitar da maniyi ba yanzu shi ma sai yayi wanka Aisha radiyallahu anha tana kusa da shi manzala ta sama ya nuna ta ya ce ina yin haka da wannan kuma mu yi wanka kaga in ina yanzu ne sai a ce kayi rashin kunya ka nuna matarka ka ce mu ma muna yin haka da wacce to al'ada ne so da haka abun da yake abun kunya a wata al'adan sai ga a wata al'adan kuma ba ba abun kunya bane shi yasa idan zaka yi mutum hukunci sai ka masa hukunci da al'adan yanzu mu anan kana tafiya kana shan mangoro ko kana shan rike a hanya sai zama wani abun kunya ne sai zubar maka da me da mutuncin to amma a kasashen laraba na akwai da za ga yana tafiya yana cin abinci a hanya malami ne kuma ko ni mutum mai mutunci kuma ba matsala wani kai matar aure ma za ga tana tafiya tana cin sandwich a hanya tana cin biredi da nama a ciki ko budurwa ko mace da budurwanta da hijabi da komai suna tafiya da yarta budurwa suna tafiya a hanya suna cin biredi da nama kuma su je su shiga wani shago su sayya kuma duka wannan ba matsala bane amma kaga mu a nan al'adar mu a ce ko kai kana da kima kana yawo kana cin wani abu a hanya to kaga zai rage maka kima balle tana a ce matar aure tana tafiya tana cin wani abu a hanya to sai yasa idan an zo hukunci dangane da abin da ya shafi abubuwan da suke zubar da mutunci na halal wanda halal ne amma zai zubar maka da mutunci to ana duba al'adan mutanen gari al'adan mutanen gari yanzu ka mutanen Saudiya inda zaka fita waje kanka babu rawani hula kawai ka sa wannan sai taba maka mutuncinka a ƙasar saudiya a ce kai mutum ne wanda mutane suna ganin imansa. kawai sai ka fito kawai ba rawani a kanka ba wannan rawanin da suke yafawa sai yar hula kawai kana tafiya a cikin gari to sai mutane su sai mutuncin kai zube a wurin mutane sai ka sa wannan rawanin to kaga mu kuma ba komin mutuncin ka zaka iya fitowa da da hulanka ba tare da rawani ba ko sarki ne kai kuma bai zuwar maka da mutunci ba sai a yabe kama a ce kana da tawabu kana da kankan da kai ba ma ko ba rawani ma kana fitowa cikin jama'a to amma su kuma abun kunya ne shi yasa hatta matasan su kure gayun su shine su sa wannan jallabiyan da hula kuma su sa rawani a sama shine ka gama kure gayun ka kenan sai dai sa rawani ne kala kala na matasa daban na dottawa kuma daban zaka iya babin wanda ya zauna da su zai iya gane to kaga wannan al'ada ne take zaka to mu kuma a nan mutum babba mai kima ya fito kansa babu hula to sai mutuncinsa ya zube a ce kana yawo cikin mutane kanka kanka babu hula sai dai amma in kai matashi ne a al'adamu kai matashi ne ka fito kanka babu hula wannan ba zai taba maka mutuncinka ba amma a Saudiya kuma ko matashi ne fito kansa babu hula wannan zai taba masa mutunci saboda haka kenan kaga ana komawa ainihin al'ada na mutanen gari idan mutum mutanen garin ne suka yi wani abu to karka ce abun kunya ne sai in dama al'adansu wannan abun abun kunya ne shi sa irin wayannan abubuwan sukan hana a karɓi shaidan mutum ko hadisinsa amma in ya zama a garinsu yana zubar masa da mutunci sai zama ba za a karɓi shaidansa ba ba za a karɓi hadisinsa ba kamar mutum suna misali cikin abubuwan da yake zubar da mutunci shine mutum ya tafi kansa babu hula kinan ba adali ba ne ko ya tafi kafansa babu takalmi ba adali ba ne to kaga amma a wasu garuruwan ne a wasu garuruwan ko mutum zai yi zanzaro ya sa liftayin da kod ɗinsa da komai kuma babu hula a kansa kuma shine limamin juma'a yazo ya hau kan minbari ya khutubar juma'a yayi kuka kuma a ta kuka a masallaci ko da haka wannan bai zuwar masa da kiman sa ko mutuncin sa don haka al'adan shiga garin ta kai wannan shiga ma ita ce shiga ta mutunci yanzu a kasashen turai da kasashen larabawa waɗanda suke sa kananan kaya to ka sa coat ka sa yar ciki ka sa coat a sama da wandonka kawai ka sa liftayin shine shiga ta mutunci amma ta rashin mutunci shine ka sa ni jins ɗinka da wata 'yar ƙaramar riga rabin duwawunka a waje kana tafiya duwawunka a In kai ruku'u ana ganin duwawunka to wannan ita ce shiga ta rashin mutunci shiga mai ɗan dama dama kuma ba ta ƙurewa a mutunci ba shine idan ka sa jins ɗin ka sa 'yar shed ka sauke ta inda ba za a ga duwawunka ba to nan ba za a ce ba yabo ba fallasa kenan amma in ka sa kot, kuma duk wani taro da za a yi manyan mutane to za a ga sun sa code ne shine shiga wanda take ta mai ta mutunci kenan to amma mu anan kuma ba idan limamin garin ku ya sako kod da lifta yanzu ya tsaya akan mimbari ai na ji watsewa za a yi kuma na goyi bayan su idan suka watse kamar dai a mu arewacin Najeriya mutum ya zanzare ya zo ya ce zai khutuba limamin abun nan mamunsa suka dare gaba ɗaya suka tafi wani masallaci zan goyi bayan su saboda al'adar mu hakan din bai dace ba liman ya kamata ya yi shiga wanda take ta mutunci da riga manyan kayansa da ko da jamfa da sa akalla da hula ko ya ƙara gare ko kuma ya yafa rawani ko ya ƙara da wata alkibba ma to shi yasa anan idan ana ba da labarin wasu hadisai da zaka ji a zamanin sabai ko manzon Allah ya faɗi wata magana kai sai kaga tana da nauyi to amma a lokacin ba ta da wannan nauyin ba wani abu ne wani abu za a irin wannan tatuttukan ba ba ba, ba damuwa bane mutum ya zo ya irin wannan tambayar mace ma za ta iya zuwa ta wani tambaya wanda in a al'adar mu ne ba za ta iya zuwa ta yi wannan tambayar ba ila sai dai a waya to kada ka yi taimama idan janaba ta kama ka katina kana da janaba kuma an zo ta da sallah kar ka ce za ka yi taimama don wasu suna gaggawa sun ɗauka cewa taimaman nan kawai da zaran za ka rasa jam'i za ka yi taimama ba haka ba ne ya ce an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abu huraira allah ya yarda da shi kala ya ce uqimati salatu an tsai da sallah ma'ana an yi iqama kenan shine ma'anan uqimati salah an yi iqama wa uddilati sufufu an daidaita sahu kiyaman a tsaye wato bayan an yi ikama shi yasa wannan yana nuna mana kenan ba dole sai an daidaita sahu kafin ayi yi ikama ba ga dole wani za a iya ikama daga ba a daidaita sahu wani kuma yanzu in ka je kasar Saudiya haka ake yi ba a cewa a daidaita sahu sai dai ka je Allahu akbar Allahu akbar an fara ikama to ana ikaman nan kowa zai tsaya sai an gama ikama sannan liman zai ce ku daidaita sahu to shine idan ka fahimci wannan <clears throat> shine mai iziya abun nan mai iziya yake cewa ya halatta ka tashi a lokacin da ake yin ikama ko kuma sai bayan an yi ikaman ka tashi me za ya faɗi wannan maganan saboda ana yin ikaman kafin a tashi ne kawai za ka ji kana zaune kana ɗan wurijinka ko karatun alkur'ani kana jiran sallah kawai sai ka ji ikama ta tashi to ko ka tashi a lokacin ko kuma sai an gama ikama ma sannan me sannan ka tashi to amma yanzu anan mu al'adar mu da sai an ce a daidaita sahu a daidaita kafin a yi kama, to kaga a sahu idan baka miƙe ba mutane ma sai su ji haushin ka domin idan baka miƙe ba kuma to sahun ba zai daidaita ba don a wasu wasu akwai abin nan a Niger na yi sallah a wani masallaci a Niyami a yi mai shi limamin bayan an daidaita sahu ma akwai waɗanda ya wakilta sahu sahu suna bi sahu sahu sai sun tabbatar da sahu ya daidaita sai su zo su gaya wa liman liman sai ce wa ladan bismillah yi kama to kaga irin wannan idan baka tashi ba za a ji haushin ka sai a ji haushin ka na yi sallah a wannan masallacin to kowa ne da irin al'adan su mu kuma za a ce a daidaita sahu ne liman zai tsaya sai a yi kama duka ba matsala bane so da haka kada wata ranka ji ana yi kama ba daidaita sahu ba ka dauka cewa a ai wannan kuskure ne ko ne ba wani kuskure haka ake a masallatan Saudiya gaba daya kuma shine ma'anar wannan magana mazala abun nan abu hurairah yace uqimati sala an yi iqama kenan shine an tsaye da sallah wa uddilati sufuhu an daidaita sahu qiyaman kowa yana tsaye don manzon Allah an yi iqama zai ce a daidaita sahu Istawu tarasu wa atadilu istaqimu lafazan da manzon Allah yake amfani da su ku daidaita sahu atimmu saffal awwala fal awwal ku daidaita sahun farko sannan mai bi masa sannan mai bi masa ala tasuffuna kama tasufful malaika ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke sahu sabai suka ce ya mala'iku suke sahu manzala kuma ya ce tummuna saffal awwala thumma al-awwal wato suna cika sahun farko sannan sai su tafi na biyu kada sahu na farko bai cika ba kuma ku je ku kirkiri wani sahu wanda yake ainihin wato na biyu saboda haka sai na farko ya cika sannan na biyu sannan na uku wa haka za, har zuwa ƙarshe to kaga sunna ce ta manzala ta sallama daidaita sahu kafin a tada sallah sannan kuma idan mutum bai daidaita sahu ba ya aikata makaruhi ya aikata makaruhi me ma'anar makaruhi shine da zaka daidaita sahun zaka samu falala mai yawa a sallanka in baka daidaita ba kuma sallanka ta inganta amma falala mai yawa ka karisa shi to imamu suyudi a cikin wani littafin sa basul kaffi fi tamami safi yana bayani akan cika sahu yace duk wanda bai cika sahu ba ba zai samu ladan jami'i ba idan baka daidaita sahu ba to baka da ladan jami'i kai yanda kaga dama kawai ya ƙara maimaita ya ce in kace don me yasa zan faɗi haka ya ce ai daidaita sahu fabila ne wato mustahabbi ne mai falala shi kuma rashin daidaita sahu makaruhi ne to idan ka aikata makaruhi maimakon ka samu farilla ka samu falala ma'ana jam'i kai jam'i falala ne jam'i falala ne rashin daidaita sahu kuma wato ainihin makaruhi ne to idan makaruhi ya faru ga kuma wani abu na falala na mustahabi na samun falalan jami yace za su yi kokowa ne sai a yi one one sai zama babu wanda ya kada wani ma'ana bara baka samu baka an an an share maka wannan rashin daidaita sahun amma kuma baka samu falalan jami ba shi akan haka ya tafi wannan shi nuna mana muhimmancin wato daidaita sahu shi yasa manzo Allah sama yake ta maimaitawa a cikin wato a cikin hadisansa a daidaita wannan sahun a daidaita sannan kuma daidaita sahu mutane su gane ana son kafada ta hadu da kafada wato kafadar ka tayi seti da kafadar dan uwanka sannan kuma idon sawunka yayi seti da idon sawun dan uwanka sannan karshen yatsu ake hadawa ba duniya ba idan aka saba wannan to sahu bai zai daidaita ba idan ya zamana duniya abin nan duniya aka aka aka seta babun nan ba karshen yatsu ina nufin du-duniya ake setawa ba karshen yatsu ba kamar yadda muke yi idan karshen yatsu za a seta to wani dogo ne wani gajere kaga dogon ne yana da doguwar kafa kai kuma gajere ka je can karshen yatsunsa ka seta to dole ka fadar ku za ta saba don kai kana gaba kenan kai gajere shi kuma dogo yana me yana ba kaga manzala kuma yana cewa almankibu bil manki ka faɗa da ka faɗa a daidaita ka faɗa da ka faɗa sannan alkabu bil ka'abi idon sawu ya daidai da idon sawu in ka je ka jona kaban ka can karshen yatsu wannan doguwar kaba wannan gajeruwa ba yanda za a yi idon sawun ku yi feti ba zai zama yayi feti ba sai dai yan yatsun kaban ka sun yi feti sannan hakan din kuma yakan sa ka abun nan yatsu su karkace yatsun kafa ta karkace ya zama ta shiga ciki haka musamman idan kana kokarin dole sai ka sai sai ka sai ta nan kuma zaka bar wata sunna shine ana son yatsunka su fuskanci alqibla in suka yi ciki suka karkata don ka daidaita da na dan uwanka ka bar wannan sunna din sannan kuma ba son a matse sahu ya zama an matse shi sosai don manzo Allah ta ana cewa walinu bi aidi ikhwanikum ku tausasa wa hannayen yan uwanku kar ka matse dan uwanka sannan matse sahu bayan ka cutar da dan uwanka ka matse shi yana hana sahun kuma ya seti ya daidaita wato sai ga ka faɗa ta saba kowa yana karkace haka sannan ba za ka ɗabbaka wasu sunnoni a zaman sallah ba ba za ka iya zaman tawarruk ba wato zama kan duwawu a lokacin da ake zama na ƙarshe zai zama kun matsu dole kowa sai zai zauna akan kafafuwansa ba za a iya wannan ba ila ma zaman iftirashin ka shimfiɗa wannan kafan ta hagu ka zauna akan ta shi ma zai iya gagara ƙarshen ta sai zama akan yatsu ka kafe ainihin kafan ka zauna to kaga in ka wuce gona da iri wajen daidaita sahu to za a samu wasu sunnoni da ba za ka tabbaka su ba to saboda haka khairul umuri awsatuha mafi alkhairi tsaka tsaki. kar a matse juna kuma kar a bar kafa ba a son wannan yana gefe wannan yana gefe don haka din yakan sa shedan ya dinga shiga tsakanin sahu kuma yana bata mutane sallah ma'ana yana rage musu ladan sallah ya saka tunani na duniya sai ya zama kuma ya rage maka ladan sallah maimakon kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala kan yana sa a samu sabani a tsakanin mutane ke sa manzo Allah ta sama yake cewa abun nan istaqimu wa atadilu wa la taqtalifu fa taqtalifu qulubukum kar ku sa sai zukatan ku su saba ku daidaita sahun ku malai suka ce ma'anan wannan saba idan wannan ya kawo kafanka kafansa zai hada da taka sai ka janye ya kawo kafada zai hada ka janye ya nuna kana kyaman sa kin ka ce sa bai kai ka hada kafa da shi ko ka ba to sai ji baya son ka sai ji yana jin haushin ka wannan gobe ma ya kawo ka dage to sai zama akwai adawa a tsakanin ku kaga shedan ya samu hanyar da zai shigar da gaba a tsakanin ku sai zuciyanku ta saba to shi yasa daidaita sabo ka hada jikinka da na dan uwanka komin talaucinsa duk yadda ka fi shi da daraja wannan shine ake so kuma shine zai kawo danko na zumunci da soyayya a tsakanin mutane manzo Allah ta abun nan Abu Hurairah yace wa uddilati sufufu qiyaman an daidaita sahu ana tsaye yanzu ana jiran me ana jiran kawai manzo Allah ta kuma yi kabbaran harama Allahu akbar yace fakaraja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bayan an yi wannan sai manzo Allah ta ya fita izuwa gare mu to kaga wannan kafin mu zo kan ƙarshen ana iya daidaita sahu kafin liman ya kariso don wannan manzala ta sama bai kariso masallaci ba an hango shi yana zuwa ne kawai shikenan aka daidaita sahu aka yi kama ana jiran manzala ta sama ya shigo shikenan faja don yayi amfani da fa'un fakaraja sai manzon Allah ya fito ilaina zuwa gare mu da cewa yi wa karaja da zamu dauka cewa ila yana nan ne aka daidaita sahu amma fa karaja alfa'u tufidu at-tartiba wa ta'qib ina nuna ɗayan ya riga ɗayan sai manzon Allah ya fito zuwa gare mu sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu yayin da ya tsaya a inda yake yin sallah shine a gaba kenan inda liman yake tsayuwa a lokacin da zai kabbaran harma Allahu akbar zakara annahu junubun sai manzo Allah sama ayatina fa yana da janaba a jikinsa ya sadu da iyalinsa ya manta bai yi wanka ba kaza haka yana faruwa idan da daddare ka sadu da iyalinka yana da wuya ka manta baka yi wanka baka fito sallan asuba amma inda rana ka sadu da iyalinka dama baka saba ba to zaka iya fitowa baka yi wankan janaba ba inda zaka yi wanka ma ka tafi kasuwa ko wurin aikin ka amma ka manta da janaba kaga ba wankan janaba kai ba sai an zo an tada sallar azhar sai ka tuna cewa sai kana da janaba ko sallar azhar ko magariba ko makamancin wannan to saboda haka manzala sama sai tuna cewa fa akwai janaba a jikinsa fa qala lana sai ce mana makanakum ku tsaya inda kuke shikenan sai ya fita wato kada kada su zauna an yi iqama suna tsaye an daidaita sahu ya yace makanakum kaman ce lari sinikum ku tsaya a inda kuke sahu ya daidaita kar ku wargaza sahun nan kar wani ya zauna ko ya kama hanyar sa ina zuwa sai manzala ta ya tafi thumma raja'a sannan ya dawo faktasal ya wanka ma'ana yi wanka ya dawo sai dai wankan janaba ya dawo ya suka suka gane sun makara da ilaina wa ya yaqturu sannan ya fita zuwa gare mu kansa yana digan ruwa alaman yayi wankan janaba ke ka duba suka jira shi har ya je wankan janaba ya dawo to kaga su ba masu gaggawa bane ko amma yanzu kace ma mu an je ta sabu ku jira ina zuwa sai ka tafi wankan janaba baka ce musu komai ba to ina tabbatar maka kafin ka dawo za a tura wani sai dai ka zo ka samu raka'an karshe ko kuma ba za ka samu sallan ba ba za a baka uzuri ba to manzala ta su ya tsayi da su har sai da je wanka a gidansa sannan ya dawo fa kabbara sai ya kabbara fa sallaina ma'ahu sai muka yi sallah tare da shi to zahirin wannan ya nuna ba a maimaita iqaman ba don ba a ce fa uqimat ba a can waccar iqaman ta yi ba sai an yi iqama ba saboda haka da ya zo kawai kabbaran harama ya fa kabbara Allahu akbar fa sallaina ma'ahu sai muka yi sallah tare da shi to wannan shi yake nuna a sai za a iya samun tazara tsakanin ikama da kabbara tsakanin ikama da kabbaran harama tunda an yi ikama manzala sama har ya je ya yi wanka ya dawo kuma aka ci gaba da sallah to kaga wannan shi ke nuna maka kenan za a iya a yi ikama sannan a daidaita sahu in akwai wani abu da ake jira ko a an ɗauka liman ya shigo aka yi ikama sai aka ce a liman yana alwala a waje ko kuma a'a an yi ikama za a tada sallah alwalarsa ta warware sai ya je ya yi alwalan ya sake dawowa kuma ya kabbaran harma ba tare da an tada iqama ba don ikama ba dole sai ta zama daga ita sai kabbaran harma ba ai shi yasa ake iya yin magana bayan iqama an yi ikama an tada iqama kuma a ce ku daidaita sabo wani kai matso nan wani zo nan kaga ba shiga sallah ba kenan to don an samu wannan gab din ba matsala bane matukar ba abun yayi muni sosai ko yayi tsawo sosai ba to ba sai an tada an sake tada wata iqama ba za a ci gaba da wato sallah a haka wannan kuma yana nuna mana cewa liman ana bashi uzuri don wasu in liman ya makara ko da minti biyu ne sai kaga suna huci an abun nan an sa wani sallah ko minti biyu ne ko minti biyar ba a bashi uzuri wannan kuskure ne a dan jira shi dai ko da minti biyar ne idan bai zo ba sannan a yi sallah wani limamin kuma idan aka ta da sallah an dan jira minti biyar bai zo ba sai zo da fushinsa sai ya kama fushi don me yasa za a ta da sallah ba tare da ainihin an jira shi ba a'a ya kamata ka ba mutane uzuri mutane yanzu ba irin na da bane suna da uzururruka da yawa idan ban zo ba minti biyar jama'a ku da sallah shikenan sai a tada sallah amma wani fa in yazo yana kokarin ya kwace ma ainihin limancin yanzu kwanan ne ya faru a Kaduna limami baya nan an zo sallan idi ga gwamna ga manya manyan mutane aka ce malam wane tashi kai sallah aka yi sallah baya nan an fara wudu baya yana zuwa ya kai hannu zai kwace mayakin wai sai shi zai kudu ba sai shi zai kudu ban don ma'ana me yasa ba za a tada ai za ba za a jira shi ba to kaga wannan akwai akwai abun nan a ciki ko ma kila ko don ya ga gwamna ya zo wurin yayi sallah ne ina son a ce shine limanci ne to wanne ya zama sawabin da aka cire shi daga limancin ma gaba daya saboda haka mutum sai zama mai saukin kai don an tada sallah baka nan karka damu amma su ma ma mu su zama masu hakuri su dan jira dan lokaci idan liman bai zo bane sannan za a tura wani amma matukar yana zuwa din a dan bada lokacin ayi hakuri liman din ya zo ya tada abin da ya ja sallah din shi fi alkhairi Bangiji ta ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله Eh, wannan wata baiwar Allah ce ta rubuta takarda zuwa gare ka malam take cewa kai ka ke yi wa mutane bayani akan maganar riya kuma ka je Saudiya kun yi addu'a a arfa Allah ya bawa Najeriya lafiya da zaman lafiya da aka yi hira da ku a waɗansu wurare sai kuka ce kun je kun yi wa ƙasa Najeriya addu'a Allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya to ai kai ma ka yi riya بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله so wannan ina fatan bata fahimci ma me ake nufi da riyan bane shi yasa ta faɗi haka ita dai farko dai addu'a an yi ta a cikin jama'a ne suna cewa amin amin kuma abin da ya shafi zaman lafiya da ina ji mutanen Adamawa da Yobe da Maiduguri ba sai an yi musu bayani ba ko yanzu sun san muhimmancin zaman lafiya da kuma haɗarin rashin zaman lafiya amma cewa bayan mun gama wannan addu'an yan jarida sun yi hira da mu ko da ni na yi bayanin cewa mun yi wa ƙasa addu'a ne Allah ya kawo zaman lafiya wannan ba a nuna riya ne domin dama addu'an a fili aka yi ta ba wai a boye aka yi ta ma sannan na biyu kuma hakan ɗin zai sa mutane su san cewa ya kamata a dinga yi wa ƙasa addu'a ta zaman lafiya hakan ɗin shi ma wani wani wa'azi ne saboda haka riya kuma ba za ka iya gane mutum ya yi riya ba har sai idan ka shiga zuciyarsa ko kuma shi ya faɗa ko kuma yau da gobe yana maimaita abu za ka gane cewa ya yi riya to amma riya shi ne ba wai ka bayyana abu shi ne riya ba ita tana fahimtan bayyana abu kawai shi ne riya a'a riya shi ne kai kai abun don a yaba maka tawa'un a ɓoye ka yi shi ko a bayyane don za ka iya riya a ɓoye kai abun ka boye wani yazo yana gani sai ka dinga jin daɗi gani da yake gashi ka boye kuma wani yana gani ko yazo yana fada to zaka iya abu a sarari kuma ya zama babu riya ai idan aka ce duk abun da kai shi a bayyane riya ne to karantar wannan ma dai mu rufe mu daina ta kwata kwata sallolin da muke guda biyar su ma dole sai mu rufe mu daina mu daina yin su domin a bayyane muke yi liman yana bayyana kira'a da haka bayin abu a bayyane shine riya ba kai kai ka san zuciyarka kai abun domin a yaba maka ko don a ce kana yi wannan shi ake cewa riya amma idan ka yi shi tsakaninka da Allah ko a bayyane ne ko kuma a ɓoye ne wannan babu riya a ciki ko ka yi shi don ka karantar da mutane manzala ta sama ya yi sallah a bayyane a kan mimbari don ya nuna mutane yadda suke sallah magabata suna yin wasu abubuwa na nafila a bayyane don su karantar ko da ko muhallin su a sirrance ne don su san cewa wannan abu sunna ne saboda haka wannan bayani mun yi addu'a din kuma mun yi bayani saboda mutane su san muhimmancin wato ainihin yi wa ƙasa addu'a wannan kuma baya nuna cewa ni din ba na riya ina riya ni ma amma dai a wannan bariyan riyan na yi ba yawa mun yi ne a fili Allah ya kawo zaman lafiya wa ƙasa kuma akwai buƙatar musulmi su dinga addu'a Allah ya kawo zaman lafiya wannan din kan bariya bane zan iya rantsewa bariya bane amma ina yin riyan ma don ni ba annabin Allah bane na'am wannan ya ce limamin mu ya rikice malam a sallan da muke yi na magariba har sai da ya tahiyar ƙarshe sai ya kasa gane ina muke ciki sai ya ce sallan ta yi aka ce sallah ta yi sai aka yi sallama da aka yi sallama to malam sai muka watsi kawai yayi ka sallan mu yi to wannan wato wani karatu ne a cikin ina ji na taɓa baku wannan bayani a cikin littattafan fiqihu na malikiya cewa ya halatta a yi magana don gyaran sallah to shi yana ɗabbaka wani karatu ne da ya karanta su a malikiya ya halatta ka ce ta yi ta cika sallan idan ya ce maka in an ce eh kenan ka sallame in an ce bata cika ba sai ka tashi ka sake ka sake karowa to amma mu abin da muka rinja cewa wato baya halatta a yi haka da manzala ta sama ya yi magana ne bayan an sallame bai san sallah bata cika ba a yaƙinin sa sallah ta cika sai kuma daga baya aka ce sallah bata cika ba aka tattauna aka tabbatar sallah bata cika ba ya tashi ya ya karisa sallansa to kaga wannan ba zai zama hujja kafin ka fita daga sallanka kuma ka zo kana maganan cewa sallah ta cika ko bata ko bata cika ba amma dai wanda yake amfani da wannan wani karatu ne ya gani eh, na taɓa gaya mana cewa akwai wani malamin mu a Kano wanda yake mana irin haka din tun muna karanta ahlari yana irin wannan bayanin ta cikan an ce eh ya sallame amma tun a lokacin ma ni ban samu tsawa ba duk da bani da hujjan da zan iya rusa wannan abun mukan koma gefe mu je mu sake mu kuma sake sallar mu daga baya na'am alwalan nan da ka yi bayanin cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa yake so ya sake komawa to su matan ma za su yi alwalan ne ko maza kaɗai ake so su yi to abin nan eh, hadisin zahirin sa ya zo akan akan mazan ne saboda haka in ma matan sun yi ba laifi bane amma dai ya fi karfi a bangaren maza saboda namiji shi yake saduwa da mace ba mace ne take saduwa da shi ba na'am to wai sallar masu magariba da limamin nan yayi magana yayi to bazan ce ba ta ba ai tunda fahimta ne na wani malami kuma yaje je ya abin nan ya gabatar a haka ba za a ce sallarsa ba ta ba da duk wanda yake da irin wannan fahimta amma ni dai in ni ne na bi wannan sallan dan sake ta ni na ba ta ba a a hujjojin da nake da su ko shakka babu baran yadda in tafi lahira da wannan sallan ba dan sake ta amma wanda bai da hujjoji da za su rusa wannan fahimta din to kaga shi ba za ka ce sallarsa ba sai ba iya ilimin sa kenan ba na son in sake maimaita mana dalilan ne kamar yadda na yi su a baya tunda mun saba tattauna matsalan ya halatta malam mutum ya auri yar kawu matan shi <laughs> ya halatta mutum ya auri yar kawun matan shi <laughs> to yar kawunsa fa <laughs> tun da ya halatta ya auri yar kawunsa ma na yar kawun matansa ah, ai mutum yar matarsa ne bai zai aura ba yar matarsa amma halatta aure yar yar matarsa ma ko kanwar matarsa ko yar maman matarsa idan ba tare da matar yar maman matarsa me ma'anan wannan kenan kanwar matarsa ko yar matarsa zai iya aura in ya rabu da me da ita matar hada su aure ɗaya ne bai zai yi ba amma yar kawun matansa kuma ya halatta ya aure ta kuma ya hada su wuri guda amma ba zai aure ya don matarsa ba ya don matarsa ita ce mai matsayin kaman kawun kenan a dangi kanwar mahaifiyar matarsa ko yar mahaifiyar matarsa ba zai auro ta ya hada ta kishi da matar ba sai dai idan ya rabu da matan zai iya auro ta kamar yadda ba zai auri goggonsa ba yar mahaifiyarsa ko kanwar mahaifiyarsa zai hada ta kishi da matarsa ba bai zai yi ba saboda zumunci zai yanke a wannan wajen don tana ce mata goggo wannan kwa tana ce mata yafin don ka hada su kishi dole wata ran zaka zo ka samu suna rikici to kaga sai ɗayar adawa ta shiga amma ɗan kawu da ɗan gogo kan ba abokanen wasa ba ne dama ɗan kawunta aka ce dama abokanen wa yar kawunta abokanen wasa saboda haka yar kawu da yar gogo kenan saboda haka don ka haɗa su babu wani damuwa inda ɗaya namiji ɗaya mace ne za su yi auren juna to kaga za su iya yin kishi kenan ka'ida ta kyau ko ta shari'a shine duk matar da in ɗaya namiji ne ɗaya mace ne za su yi aure to ba za ka haɗa su su kishi ba kamar ƴa da da uwa kenan ko ya da gwaggwanta ko ya da yafin ko ya da kanwarta ko amma idan ɗaya namiji ɗaya mace mata ne guda biyu inda za a kaddara ɗaya namiji ne ko ɗayan mace ce ɗaya mace ɗaya namiji za su iya auren juna to ya halatta kaɗa su kamar ɗan goggo da ɗan kawu ko ƴaƴan kawunai ko ƴaƴan baffani ko ƴaƴan goggoni ko ‘ya'yan yafindoni duka wayannan zaka ka iya haɗa su domin inda ɗaya mace ɗaya namiji za su iya auren juna na'am wannan malam kusan shi ne abin da mu karanta na ƙarshe yake cewa malam akwai wani hatsari ko kuma wani matsala da ya fito daga bakin wasu daga cikin malamai da suke koyawa matasa akan cewa alƙur'ani ne ainihi ingantaccen abin da ya kamata a yi dogara da shi ban da hadisi ko ɗaya ba wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma an sami matasa masu yawa wanda suke yarda da irin wannan aƙidan ɗin tunda nan malam akwai matasa da yawa a nan ya kamata a ja hankalinsu wannan abu yana faruwa a yanzu haka to wannan ai ba sabuwar aƙida ba ne aƙidan ƙala ƙato kenan ko ba ta ji aƙidan mai tafi ne ma To wannan ai ba sabuwa tsohuwar aƙida ne ta daɗe masu cewa ba ruwansu da hadisi sai sai alƙur'ani su ne ake ce musu da hausa ana ce musu ƙato da larabci kuma ana ce musu ƙur'aniyun ina da wani tafi ya kai wannan mujalladi guda da aka rubuta a kansu masu wannan aƙidan ƙur'aniyun to amma mu a nan abin da ya sa ake ce musu ƙato ka san ƙato dai ma'anan ƙato ƙala kuma ma'anansa ya ce kamar ka ce ƙato ya ce to su a wurinsu duk abin da ba ƙur'ani ba wani ƙato ne ya faɗe shi ba za ka bi shi ba shine abin da shi yasa aka sa musu qala qatu ma'ana ya za yi kawai ga qur'ani wani qatu ya zo ga maka wata magana ka bi kaga wannan kuskure ne kuma sun dade kamar yadda na faɗa don imam suyuti ma ya littafi a kansu shekara kusan 400 da suka shige ya yi littafi a kansu al-ihtijaju Suna al-ihtijaju bis sunnah sunan miftahul janna al ihtijaj bis sunnah mabudin aljanna wajen kafa hujja da sunna so da haka su sun ce qur'ani kawai za a bi banda hadisi kuma qur'anin ya ce a bi hadisi wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu da manzo Allah ya zo muku da shi ku karba da ya hana ku ku bari wa ati'u Allah wa ati'u rasula man yuti rasula faqad ata Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah yawmal akhir wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum an yakuna lahum al-khiyaratu min amri saboda haka ayoyi daban-daban da suke magana akan abin sunnar mazala ta sama suna da yawa ko mazan Allah da ma can ya ba da labari cewa irin waɗannan mutanen da su kasance shi yasa yi wa sabon sa kashedi yace la yattaki anna azukum ala arikatihi yatihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fa yaqulu حسبنا كتاب الله وما فيه من حل أهللناه وما فيه من حر حمرناه ألا إني qur'ana wa ومثله معه yace kada mutum yana kwance a gadonsa bai je nemi ilimi ba a zo a kawo masa wani al'amari nawa wanda na yi umarni ko na yi hani shine hadisinsa ya zo ya ce mana kayan mu qur'ani ya ishe mu abin da yake na halal mu na haramun mu haramta sai ce ta ku saurara ku je an bani qur'ani da wani abu irin alqur'ani da wani abu misalin alqur'ani shine ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yanzu kam ai mutane sun waye duk wanda za a je a loba shi a irin wayannan abubuwan to abun mamaki ne yace kawai qur'ani kuma qur'anin bai isa ya fahimce shi ba sai ya bi sunnar manzo Allah ta san idan suna yin sallah suna yin sallah dole za su yi azhar raka'a nawa raka'a biyu magariba abuna azhar raka'a hudu magariba raka'a uku ba raka'a biyu aina suka same shi a cikin qur'ani babu shi sai dai qur'ani hadisi ne bayanin cewa salloli da aka ce ai guda biyar din nan to ga bayanin sunan dalla dalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to kaga amma duk aqidan da ta fito ana samun masu bin ta saboda rashin karantarwa duk rashin irin wannan karatun da muke yi shi za mutane suke bata amma in ana samun malamai suna karantarwa a masallatai ba wai dole sai ka je da littafin ka ka ja baki an fassara maka ka rike fassaran ba a'a ka zo ka ji meye Allah ya ce meye manzon Allah ya ce in ana samu ko mutane na zuwa to ba za a samu wannan fatan ba yanzu yan kala katon akwai wasu wanda suka fito su sallan ma abin nan sau ɗaya suke yin ta kawai kuma raka ɗaya da su raka ɗaya kawai za ka yi sauran salloli ba sai kayi ba to da haka kai ruku'u ka dago warka wasjudu kai ruku'u wa fasjudu warka kai ruku'u ka kai sujadan ka ka dago to da haka kala kala akwai na manta inda abun yake lokacin kwanakin baya na je Abuja aka gaya min wani mai irin wannan mai irin wannan aqida sati biyu da su ai wata ɗaya da ya shige ya kusan wata ɗaya bai kai wata ɗaya ba ina da irin wannan aqidan yan uwansu hankalin su ya tashi cewa shi sau ɗaya yake yin sallah kuma ga yanayin yadda yake sallah raka ɗaya to shine aka gaya ma aka je aka same shi aka yi masa nasiha akan wannan ya kawo musu dalilai su ba malamai bane suka ce abin nan ya kure su dai haka ya ta ba su dai ko bai kure su ba dai ya ta ba su amsa akan akan wannan abun to shine suka ce masa yanzu idan ni na zo na yi masa bayani zai yadda da bayanai na sai ce eh na zo idan har na yi masa bayani gamsassu shi zai iya sauka daga ra'ayinsa to lokacin na je Abuja na nemi in je wurin sa sai zama na kuma shi kuma baya nan ya tafi wani wuri kuma lokacin tahowa na yi na taho sai na sake komawa zan je mu tattauna da shi amma fa ba malami ba ne kawai dai abin nan ra'ayi ne ya shige shi ba wani malami ne wanda zai kawo dalilai in tsaya ina shan wahalan warware su ba kawai dai bayani ne in har ya yadda da ilimi na to kila in na masa bayani ya kawo dan shakka shubuhi da aka sa masa da yan dalilan na bashi amsa wata kila zai iya fahimta to kaga kala katon yanzu an canja masa ma salo an takaita ma akan yanda da yanda da ake yi to amma dai tuntunin aqidan tana nan so da haka mutane su ji tsoron Allah su bi alqur'ani da sunnar manzon Allah sallama kuma su dinga bin bayanin malamai bayan da za a yi ka dauki addini da kanka kuma bai zai ka dauki addini a gurin kowa da kowa ba sai wanda kai yadda da addinin sa ka yadda da sa da addinin sa shine zaka dauki ilimi a wurin sanan addini in ba haka ba to an dinga bata kenan kullun kullun kuma sababbin abubuwa za su fito kuma duk abin da ya fito sai an samu wanda zai je wato wanda abin da wanda zai rungumi wannan abin duk abin da yanzu yau mutum ya fito ya ce a dinga bautawa kare sai an samu masu bin sa ya samu masu bin sa suna bautan kare to haka duk addinin da aka kawo mutane shedan ne ai kuma jama'a shedan din sun fi yawa za su yi ta bi wani kuma bai bai da ilimin addini din duk abin da aka kawo masa bai da hujjan da zai rusa shi sai ya bi kawai yana ganin hakan din wato riko da addini ne ko kuma son addini Allah ya sauke daga ƙarshe akwai ɗaya daga cikin membobin kwamitin karatu malam yusuf mahaifiyar shi ba lafiya akwai wata baiwar allah da ta tura takarda a roƙa mata allah ba ta miji na gari akwai wata baiwar allah da ta ce ta samu saɓani da 'ya'yanta a mata addu'a allah ya daidaita su akwai wani kuma ya rubuta ya ce akwai mutumin da suke zuwa karatu kullum tare da shi a nan shi ba da lafiya a taya shi da addu'a Allah ba shi lafiya akwai wani kuma ya rubuta yana nema a yi mishi addu'a Allah ba shi aikin yi yau masu bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatun su alkhairi mu ma gaba ɗayan mu Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal gina subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin